Mustapha Rezeduan TV duniyar nishadi. Ranka ya daɗe barka da warhaka. Barka kai. Ranka ya daɗe ya aka yi haka. Me aka yi? Abubuwa suna ta faruwa a ƙasar nan. daga cikin matsalolin ku kenan. Ok, mu ma shiru za mu yi kenan. Sai a ɗan ba da lokaci. Ok, amma an je ka je Lagos jiya ta'aziyar mutum ɗaya da aka kashe. Eh, na je Ranka ya daɗe to mu kuma yan arewa fa. an ce ana ta kai ba a ta kaya. Ashe abin duk yaudara ce. sai a dan ba da lokaci bayan an gama kashe mu kenan bai kamata in fito in sa baki ba saboda bamu da amfani kenan ai ka sani akwai asali a Najeriya eh, da farko yana so mutane su yi tunanin kun haɗa kanmu kada a bar kura a baya ba zai yiwu ba za mu ja a wannan yanayi fa kowa ya gaji da kai sai eh, haka ake gani amma menene ka'ida rayuwa muke duba ma yaya za a dan Allah a tashi ayi maganin wannan matsalar. Sai eh, za a bincika. Ta ka bani guri. Shekaran jiya ma mutum ashirin aka kona a mota fa. To ina fata kowa ya ji a jikin shi. Saboda mun zabe ka kenan? Mu da muka zo muka samu wannan ƙwara a ƙasa. Baba ka ji tsoron Allah. To ai dole. Ranka ya daɗe to dan Allah a maimuna da ita yadda aka same ta mun haƙurar da canjin. Gaskiya. To ai. To Allah da Allah. To ai. ranka ya daɗe kai fa kace an sai ingantattun makamai an sai su waɗanne ne aka saya to ya sani baba sai an jima haka ma za ka ce? Wanda cuta? Wallahi wa inna ilaihi. <laughs>